baki mai yanka wuya. Duk da yake an sami ci gaba a tsarin demokuraɗiyyar ƙasashen nahiyar Afirka, to amma fa da akwai gyara, in ji shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya mai barin gado. Kilu ta bau a yayin da jami'an tsaron Najeriya na DSS a Kaduna. suka gayyaci mai fashin baki mahadi shehu kan caccakar gwamnati kan sha'anin tsaro jama'a assalamu alaikum a ranar litinin da ta gabata ne shugaban taron majalisar ɗinkin duniya farfesa tijjani muhammad bande ya kammala wa'adin shugabancinsa na tsawon shekara ɗaya bisa wakilcin nahiyar afirka farfesa bande ɗan najeriya ne da ke zaman jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya kuma ya riƙe mukamin mataimakin shugaba tun daga shekara ta 2016 kafin a zaɓe shi a matsayin shugaba a watan satumban bara a tattaunawar sa da muryar amurka bande ya ce a demokuraɗiyyance an sami ci gaba a ƙasashen nahiyar afirka to amma har yanzu akwai gyara idan aka kwatanta da wasu ƙasashen duniya ita nan abu ne na zaɓi na mutane hanyoyin zaɓi sukan iya bambanta wani lokaci ƙasashe da ke magana akan zaɓi sai ka ga cewa su ba su son a yi zaɓi wanda ba shi suke so ba to akwai zargi iri-iri misali akan a biya wasu a wasu ƙasashe domin wata manufa akwai wannan amma akwai kuma hulɗa wadda take tana yiwa daidai take ta taimakon juna amma ita demokradiyya an santa akan a ba kowa haƙƙin abin da zai yi akan zaɓen mutum ko wanda ake son ya shugabanci da sauransu to babu ƙasa wadda take da cikakken ma'auni akan demokradiyya ma'ana kowace ƙasa tana buƙatar gyara akan wasu abubuwa don za ka iske wasu sun ga an bar su baya wasu ana ganin ko an yi zaɓen ba a yi da su to duk wannan abu ne wanda shafi ba zaɓe kawai shine demokradiyya ba zaɓe na da muhimmanci ga demokradiyya in an shi daidai amma kuma a ga cewa bayan zaɓen an kula da zanto jama'a sun yi abin da suka yi alkawari in ba shi kuma kada fidda su ya wuya kaga akwai matsala. To ya za bayyana yadda demokradiyya take tafiya a nahiyar Afirka? Ai tafiya na da tarihi idan ka dubi shekara talatin za ka tambaya ina ake zaɓe yanzu za ka tambaya ke kai shekara talatin suna da yawa gare ka ni ma suna da yawa gare amma dai ina da wayo na da shekara talatin saboda ka ya kamata in za a duba dan duba da dan baya don kada a saurin suka in an yi saurin suka ba a ganin an ci gaba to akwai ci gaba kwarai da gaske a misali da kana da zaton wai a yi zaɓe shugaban ƙasa na nan yana so kuma shi cikin zaɓe shi faɗi amma yanzu kasashe da yawa ko a nafiyar mu aka ta faru akwai ci gaba kuma sai a ci gaba da abin da daidai a gyara. A farkon makon nan ne jami'an hukumar tsaron Najeriya ta DSS a Kaduna ta gayyaci mai fashin bakin nan ɗan asalin jihar Katsina Mahadi Shehu. wanda 'yan kwanan nan yake caccakar gwamnatin tarayya da kuma musamman ta jihar katsina dangane da wasu al'amura da yake gani ba daidai ba da suka danganci matsalar tsaro mahadi shehu ya bayyana yadda ta kasance a tsawon sa'a ɗaya da ya yi a ofishin jami'an tsaron kafin su bar shi ya koma gida bayan dai na shiga minti sha na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako minti arba'in da hudu na gaba kamar fenti ne ma najeriya kuma ina jin a matsayin shi na dattijo ne ba yaro bane ba ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa kuma ita babu wata matsala wadda ta gagari gyara kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake ciki na najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki ƙasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta. Kaga wannan ai magana ce da ba saɓani a cikinta gaskiya ne. To sai dai gayyatar ta mahadi ta janyo hankalin wasu matasa a Kaduna. waɗanda nan take suka bi sawunsa zuwa ofishin jami'an tsaron na dss a ƙarƙashin jagorancin ambasada abdulmalik mai jama'a mun zo ne mu raka alhaji dr Mahdi shehu saboda wannan kokari da yake na fayyatar da mutanen Najeriya su gaya musu gaskiya akan abubuwan da ke faruwa a jihar Katsina muna so a ringa haka ba ma a Katsina kawai ba a Najeriya gaba ɗaya arewa gaba ɗaya kuma da Najeriya gaba ɗaya saboda gaskiya wannan rashin tsaro kowa na ganin abin da ke faruwa a Katsina kuma an kashe miliyoyin kuɗi akan wannan harka na tsaro har yau ba zo ƙarshe ba sai dai ma ƙaruwa yake kuma kullum kashe mutane ake ba kwa gudun wannan fitowa na ku ya zama kamar katsalandan ga tsarin tsaro tun daga ya shi kawai akai a ba mu a tunaninmu ba katsalandan ne saboda mu a matsayinmu na matasa matasan arewa masu kishin arewa lokaci ya yi da kowa za mu fito mu gaya ma duniya abin da ake ciki za mu kuma wannan hanyar ne kawai za mu iya bada namu gudunmuwan na tabbatar da cewa tsaro ya dawo yadda yake da arewacin najeriya fargaban me kuke kuka biyo shi saboda mun ji an kira shi ne nan ofis din dss za a tambaya mai tambayoyi to mun fito mu nuna mu dss din da duniya cewa ya kamata su binciki gwamnatin jihar katsina ne ba wai shi za a kira a dinga mu tambayoyi ba to sai dai kuma mahadi shehu ya ce duk da wannan gayyatar da aka yi masa ba abin da zai sauya a lamuransa. Ina nan akan bakana, ina nan akan matsayina, babu canji a ciki. Ƙarƙashin demokiraɗiyya fa, idan ba ka son wani ya shari'a a kanka, in ba ka son wani ya soke ka, in ba ka son wani faɗi faɗi a ra'ayinsa, don Allah kai mai demokiraɗiyya ko wanda aka zaɓa, ko wanda aka appointing, ko wanda aka liƙa, don Allah ka ce gida. Magana demokiraɗiyya magana ce ta kowa na da 'yancin hidin ra'ayinsa. 'Yanci na ne ra'ayina ne ba mai iya hana ni ba mai iya canza ni. Wasu na da alakanta irin wannan gayyata don an yi wa wani irin wannan obade mai lafiya da maganar tsaro. Ba ka fargaba kila a kalaman da kai na karshen nan game da gwamnatin tarayya akwai abin da za a kalla da zai iya kawo turnuku akan tsaro. Ina jira sai mun gani. Ni dai na san akwai wanda malaman addinai daban-daban tsinuwa suka yi suka yi zagi. mutanen kudu suna nan kullun tsine wani gwamnati suke suna suke kira su yi zagi in dai wa'annan mutanen ba a masu komai game da matsar tsaro ina jira in ga me za a yi mahadi. Idan masu saurare za su iya tunawa ko a cikin shirin mu na ciki da gaskiya mahadi shehu ya bayyana wasu tarin hujjoji da yake zargin gwamnatin aminu bello masari ta jihar katsina ta wawure kudaden jihar har kusan naira biliyan hamsin da biyu da sunan yaƙi da matsalar tsaro da ke addabar jihar. Tabbatattun takardu wanda suka samo asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen Katsina gaskiya. Ana gaya masa kare-kare kare ana yin sama da faɗi da dukiyarsu da kan gwamnan nan ya kalli mutane ce masu wallahi ina jin kunyar kallon idanuwan katsanawa a cikin idanuwan su saboda ban san me zan gaya musu ba saboda na kasa kara rayuwarsu a inda ake zama na tsari na hankali kamata daga ran nan da shi da dukkan gwamnatin sauka amma yana nan zan akan kujerar nan kuɗin da ake kashewa daga she daga wata na shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin wannan shekarar abin da suka ɓannatar suka kashe a cikin harka ta almubazzaranci biliyan hamsin da biyu da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro sai abin ya bayyana cewa yawan kuɗin da ake ake kashewa na karuwa da da mutane ake kashewa. To sai dai a wancan lokacin mataimaki na musamman na gwamnan Katsina akan sha'anin watsa labarai Murtala Ibrahim Kafur ya musanta waɗannan zarge-zargen. Alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke za ka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali, kai amfani da iliminka, da kuma koda gama garin tunani ne na ɗan adam, ka zan naka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa shidda a yanzu wanda ba ida cika shiddan ba baki ɗaya gwamnatin da duka shekarar ta biyar da 'yan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza an kwashi kaza a can wane ɓarawo ne ko kuma wane ya ɗauki kaza ko an ɗauki kaza an ba mu wane abin da kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka baka da tabbacin amince shi baka da tabbacin sahihancin shi yana mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin right honorable aminu bello masari ta anshi ragaman mulki zuwa yanzu da nike maka magana naira biyar da ta shigo jihar katsina wanda ta shafi harkar tsaro babu abin da gwamnatin mai girma matawallan hausa da latin katsina right honorable aminu bello masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Isa Lawal Ikara. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.